Ba sabon labari ba ne yadda duk wani gwamna da ya kammala wa'adin mulki karo na biyu a Najeriya kan nemi takarar tafiya majalisar dattawa da yawancin tsofin gwamnonin kan yi amfani da tasirinsu wajen lashe zaɓe. Ullowar zargin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya ci gaba da karɓar albashi har bayan da ya sauka daga gwamnan kwara ya tado batun karɓar fansho duk wata ga tsofin gwamnoni da a yanzu da yawan su ke majalisar dattawa. Kai tsaye mai shari kan lamuran yau da kullum Muhammad Adamu ya ce ba da irin wannan fansho ya saba hankalin masu zaɓe da sauran al'ummar jihohi. Gwamna ya samu dama ya bar ofis ya ɗora wanda yake so saboda haka masu ra'ayin shi ne a asirce su kuma su ga dan me ba za a ci gaba da bashi ba sun ci gaba da bashin bai ta ansa in har ya yi rashin imanin da lokacin da yake ofis ya kapta ya ba kuma wa'anda ya ga daman bayarwa wani imani yake da shi da in ya saukan an ce za a ci gaba da bashin ya ce ba zai ansa ba ya riga ya gurɓata batun tsarkaka bai taso ba. Ga tsohon gwamnan Kano sanata Kabiru Gaya ya ce wannan ba zai zama cin tudu biyu ba matukar majalisun dokokin jiha sun amince a bada wannan fansho. Majalisa ce take yanke shawarar wa za ta ba fansho. Majalisa jiha na wajen gwamna kuma ta yanke waɗansu da cikin magononi suna karɓar fansho Allah sarki ne ne dai dan auta shine ne hanzu a ta bani ba na nema fanshin din ma shekarun baya da yawa na nema ba ai ba daga baya na nema ban sani ba ko yanzu akwai musu za su yanke sai sun ce a bani ko ba sai ba Allahu ya alamu amma dai alhamdulillah na yi sana'ata da nake rayuwa kuma na gode Allah amma fansho wajibi ne doka ce a bawa kowane tsohon gwamna doka ta ce tsohon gwamna bata ce gwamnan soja ba ko gwamnan siyasa tsohon gwamna amma na siyasa to ni tsohon gwamna ne na siyasa kuma kuma kwanan a majalisar dattijai da kuma majalisar tarayya muka yanke doka a biya tsofaffin shugabannin kasa da shugabannin majalisar dattijai fanshin su kuma su ana ana biya su to wannan kaga abu ba wani abu na dinga ɗauka lissafi muna karba can muna karba ba ko da ni ba na karba din kuma can ma da shi karba na ganin laifi ne ina ba laifi ba ne dan dan fansho yayi wahalar da yayi abin da yasa muke cewa ba da fansho yana da muhimmanci misali kamar gwamna kamar waɗansu manya kamar ma'aikacin gwamnati in baka yi hankali ba zai yi bu fanshin su kafin ya tafi menene matsayin amsa ma'anar wannan fansho a shari'ance ita ce tambayar da na yi wa barista mai nasara kogo ibrahim babu wani wuri a tsarin mulkin najeriya ko wata doka ta najeriya da ta ba da dama ko da anini ne bayan ranar da mutum ya sauka daga kan mukami ya ci daga asusun gwamnati wannan kuɗi haramun ne babu inda yake da hurumi da zai ci waɗannan kuɗi babu inda yake da hurumi da za a ƙara shi ko da naira ɗaya ne daga ranar da aka rantsar da wani sabon gwamna masu sharhi dai yana ganin yawaitar tsoffin gwamnoni a majalisar dattawa kan sanya yawan kutsowar muradun ƙashin kai cikin muhawarar majalisun da kuma ɗaukar wasu matakan kare kai daga tuhumar da kusan dukkan tsoffin gwamnonin ke fuskanta a kundin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yan majalisu masu yin doka, ku ji tsoron Allah mulkin ku. Ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daular ku more ba, sai dan ku je ku kare hakkin mu, a ɗan ba ku alawas na haƙƙin ku. Inda matsala da o mazaɓarka, ka nemi shawara. farka in ka ga mu tura canjin ka bangaren zartarwa dukkan ku bangaren dokoki dukkan ku bangaren shari'a dukkan ku in kun yi dan Allah ya shaida in kun yi sarran ku a duniya kusa ni dai ba za mu yafe ba za mu haɗu da ku a gaban Allah nan da dokar ku ba za ta yi aiki ba in kun yi da kyau ku haye aka sai kuma ba za ku haye ba muna yi muku addu'ar alkhairi Allah ta ku gama